إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا ذلك كان سيئه عند ربك مكروما ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka shugabannin wannan kungiya yan uwa mahalarta wannan majalisi daga nan masallaci na unguwar nasarawa jibois a nan kwantagora kwantagora local government niger state nigeria yan uwa masu sauraronmu daga media dinmu musamman manara a jibois da kuma a sunna tv daga kano sannan da firesi radio daga mina landmark fm daga kwantagora a sauran midiya ɗinmu da social media na duniya gaba ɗaya masu sauraro muna gaishe ku da gaisuwar musulunci a wannan maraiciyar juma'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne tara ga ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan maris miladiya haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da uku in uwa kamar da bayani ya gabata har ila yau dai muna suratul isra sura ta sha bakwai za mu tashi aya ta aya talatin da biyar kafin mu ci gaba muna ba da haƙuri diya da muka faɗa jiya akan kuskure take don wadda muka faɗa ta bari ce ba ta bana ba ce to akwai wasu bayan Allah da suka turo mana da ta bana wadda take cikin wannan satin da ake ciki ita ce diya miliyan ɗari da miliyan ɗari da miliyan ashirin da biyar ko da dubu ɗari uku da arba'in da takwas so da Allah a yi gyara ga wancan wancan na bara ne wallahu alam in dai ka kashe mutum to ka je kotu su gaya ma jiya. ko da mun yi daidai ko da mun manta yan uwa kakar a manta yau ne juma'a lahadin Allah ya yarda da la'asar damu ƙaddamar da tallafi na marayu a nan wannan masallaci na guwan nasarawa don haka muna kira ga kowane mutum wanda duk Allah ya bashi abin da yake iya taimakawa ni dai ina ganin in ba don rowa ba to babu wani mutum ɗaya daga cikinmu wanda bai da abin da zai iya wa zai ba maraye wani abu domin abin da za ka lura da shi in ana magana akan hidimar sallah to cikin abin da yara ke so akwai wanda shi karancin abin da za a sai mai shi ne agogo shi kuma agogo nan na roba ne nawa yake Zai wuce nawa naira ɗari ko don allah jama'a mu haɗi gaskiya tsakaninmu da allah yanzu naira ɗari don allah ba ka yi ƙarhin naira ɗari ba ai mutum ya kamata ya nuna ma allah ya gode ya za ka nuna ma Allah ka gode shi ne kada ka ɓoye arzikin da ya ma don an dan ya neme ka ka taimaka abinda za ku lura da shi shi ne bangiji su huwa ta'ala. ba ma shi ba wallahi ko mala'ikun shi ba su da buƙatar komai a wajen ɗan adam ba abinda suke so a wurinmu ba su ci ba su sha to balle huwa ta'ala. shi ke ma arzikin ma bauta yake mai saboda ya musulmi mu daure duk da halin da ake ciki ni ina ga wani lokaci ai in ana cikin wani mawacin hali ai lokacin nan ne ma ya kamata a yi sadaka domin sadaka jaye bala'i take tana kore fitina da masiba kenan idan muna cikin wani hali yanzu to kenan yanzu na yi kamata mu yi sadaka bangije Allah ya ba kowa dama shi gwargwadon abin da yake da iko a kai ne ita wannan sura har yanzu ba mu fita wa'annan dokoki nata ba kamar da bayani ya gabata yau za mu tashi talatin da biyar sura sha bakwai aya ta talatin da biyar ikira to wa awful kaila lallai duk wani wanda sana'an shi tana da alaka da au ko kuma skeli ko kuma mizani kawa zatin Allah kada ka rage ko da lamba ɗaya kai mai sai da mai ne a gidan mai karka gurɓata dukiyarka da azaban Allah ka bar injimin nan wada bature ya yi shi ka dogara ga Allah ka yi haƙuri ka gode ma ɗan riban da Allah ya baka cikin biliyoyin mutane kai ha Allah ne kana da gidan mai wani kowanne don daurin kwarai bai da menene amfanin cuɗa dukiya da zalunci me amfanin haka az-zulmu la yadumu wa in dama dammara shi zalunci ba ya dorewa wallahi kaga kana zalunci kuma kana ta ci gaba kana zalunci kana ci gaba wallahi darka ke kada yi kai wata wata gaba da za a kai gare ta wallahi lokaci ɗaya a ƙare da kai saboda ka ya bawon Allah Kar ka karka ya dukiyarka da Allah ya isa wa auful kaila ku cika ah, ma'auni da ya hada da masu sai da shinkafa masu sai da masara ko hatsi buhu ne ko tiya ko mudu ko wani abu ne na awon nama wanda ake dora maskeli ko na awon nauyi ko na kwangila ne ko na sana'a a titi ko shago ko wanda ake zubawa ne a ciki na kusoshi a ga lamba nawa mutum laba nawa mutum ya ci ko tela ne wanda zai yi awo da tiyo ya dibi faɗinka da tsawonka da kaurinka to kowa ne dai don Allah kada a tawai cikakken bayani na tafsirin wannan aya yana suratul mutaffifin ta wannan sura makiya ce ita ma suratul mutaffifin makiyya ce kuma mu riga mun yi tafsirin ta da dare don haka ba sai mun iya bata shahin gabaki ɗaya ba a wurin sharhin wannan aya an riga an zuba ta gwargwadon abin da ya sawaka daga tafsirin mu na dare saboda ka duk abu dai wanda yake awo ne ko da ya shahi lokaci an ɗauke ka kwadago ko na hukuma ko na kamfani ko kuma na kwada gona gona da Allah ku yarjejeniya <coughs> ƙarhe nawa ne da ka zo ƙarhe nawa za a ta da ku Ina albashi ne ga lokacin ofa ya nuna ga time ɗin zuwanka ga time ɗin da za a tashi to da Allah ka yi ƙoƙari ka kiyaye a ah, wa'annan lokuta shi abin da yake nufi ba tare da sai an tsawaita matuƙa ba wa auful kaila wal midan eh, wa aufu wa auful kaila idza qiltum ku cika harkan ma'auni idan za ku yi au za ku sayar ma wani da Allah ku cika shi bakin ƙa'idar da gari ya sani na sai da wannan abu kada ka ƙara kuma kada ka rage idakiltun wadino kuma idan na a yi awo ne ko na cika buhu ko na cika baho ko daro ko wani abu kawa Allah ka auna ma mutane bilkistasil mustaqim da ma'auni na adalci shine mustaqim na adalci wanda ke tsaye da gaskiya eh, kai mai gidan mai kai ne za ka yi tsaye ka ga cewa yaranka ba su zama azaba ba time by time ka dinga awo ka dinga sa ana kana bincikawa kana sa wani ya ya ɗebo ya sawo maka galam ɗaya ya kawo ma kana yi kana bincike don kada a gurɓata maka kasuwanci da dukiyarka da azaba Allah kana kurin kai wani ɗan kasuwa ne mai gaskiya ashe an tara ma haɗari kuma bai wa ka ce ka sani ba tunda kana jin gari ana kuka mutane na ta kuka akan injimin gidan manka to sai ka dogara da wannan kukan da suke yi ka yi bincike da kanka kuma ba zuwa za ka yi ka tambaye su ba ka aika wanda ba su sani ba ya ta shawo galam ɗaya ya biya kuɗi ya kawo ya gwada maka ainihin za ka fara ganewa yanzu kuma akwai waɗanda su kuma direbobi ne halakakku waɗanda za a ɗora ma tankin mai cike da yawan litas inda ake bukata zuwa gidan mai ko daga ogun state ogomasho ko daga wari ko daga ina sai su zo su sai su cire duron ɗaya ko duron biyu ko duron uku sai su zuba mai wani abu sai ya kumbura ne an ka te wurin awo nan take sai a ji cewa ya kai yawan full tank ɗin da an ka bashi alhali ya cire ya tsaya sabo oloru ya cire duron uku ko duron biyu wannan abin fitina ne duk da dai yanzu su ma sun fara ganewa idan an kawo ma mutum e, tanka mai sai ya bata ta kwana sai ta huce tukun ta koma normal wadda take tsakaninta da Allah sannan ya ce a taho a yi awo duka wannan yana ɗaya daga cikin ƙa'idoji waɗanda wato cikin abubuwa masu haɗari na sabon Allah wallahi duk bai hi cin amana ɗan adam ba shi ɗan adam Allah ne ya girmama shi tunda ya girmama shi to kada ka cutatar da ɗan adam wallahi kada ko ta hanyar magana kar ka cuta ma mutum balle ta hanyar cin dukiya ta dole sai sai ka yi tsantsan har ka Allah ya isa wani ma bai ma san ka ci amana ta ba balle wata rana ya zo yana maganganu haka biya shi haƙe ne ka huta da wannan shari'a gaban Allah ranar alkiyama shi bai ma sani ba wani kuma bai san ka ci amana ta ba sai da ya wuce ogomasho sai ya gane ka ci amana ta to shi kenan sai ya ce maka ɗai Allah ya isa kuma ba inda zai sake dawowa garin ku kila ma yi aksidantan ya mutu balle wani dalili ya sa ku koma haɗuwa da shi wani wuri ka kyautata mai ya zama na shari'a ta tsaya wannan judgment da ta da ita gaban Allah Allah ya shari'a da kai ne ku yi hattara da haƙoƙan Allah ya isa ku yi hattara da amanoni da haƙoƙan al'umma wani lokaci sun ma fi haɗari bisa ga haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala matuƙar ba shirka ba ne shi ne subhanahu wa ta'ala ya ce kun maganan nan Allah ya ba ta girma ƙwarai da gaske sai ce zalika khairun ka tsare tsarin sana'a tsakaninka da kwastoma ɗinka mai saye ina ma wai mutum ya ga ka buɗe shago ko ka buɗe wani wuri na sana'a ya taso daga wani wuri ya zo ya same ka ya sayi sana'anka kuma ya tabbatar da za ka ɗansa wani abu sama don ka ci riba amma ya yadda ya taho ya baka kuɗin shi ya ce a wani mini sa'i kaza ko zuba mini lita kaza ko koyi min kaza ai ya taimake ka don in ba a saye to ina kasuwancin ka yake to kuma duk da haka ka ci riba tai kuma ka ci amana tai Allah ya ce ka tsaya ka saya mai gwargwadon ƙa'ida da awo da komai ka gaya mai gaskiya dalikum ko dalika hairun wannan shine mafi alkhairi gare ka duniya da lahira wa ahsanu ta'wila kuma shi ne mafi kyawo ga ainihi makoma kwarai domin wannan yana iya saba malarabcin da aka sani ta'awila asalin shi shi ne mafi kyawun fassara lakin huna ba abin da yake nufi kenan ba abin da yake nufi makoma kwarai ko a cikin waccan aya ai asalin shi ma'anan shi kenan amma duniya ta karkata da fassara shi da mafi kyawun fassara inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu adi'u Allah adi'u rasulahu ulil amri minkum فإن الآخر kun ga ya kawo irin wannan aya zalika khairun wannan shine mafi alkhairi in kuna da sabani tsakaninku na addini a mai da asalin inda dalilai suke ta hanyar littafin Allah ko sunna a walwale ku kuma ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon shi kuma ku sannan ku yi da'a ga shugabannin ku waɗanda Allah ya ɗora ma nauyin leadership ya ɗora musu nauyin jagoranci to da Allah ku yi musu biyayya kuma duk wani tunani da kake wannan fassara ta hi kyau dalika khairun wannan shine mafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma mafi kyawun fassara in ka dibi sharhi na wannan aya naka ga wasu na fassara shi da cewa wa ahsanu ta'wila kamar da muka fassara mafi kyawun fassara lakin akwai tafsirin da zaka gani kuma yace ko za a samu mako kwarai ahsanu ta'wila mafi kyawu ga mako kwarai ma'ana ƙarshen kwarai wannan tafi kyau gaskiya amma ta tafi shahara cikin mafi yawan masu wa'adi wallahu a'lam sanin ilimin qur'ani sai dai ubangiji subhanahu ta'ala amma ana lura da siyakin aya da manufanta a higane tafsirin da ya fi kyau ko ma'anan da ya fi kyau bisa ga ya sai kuma yace ce. taqfu ita kuma wannan aya tana ba mu structure ko picture tana nuna mana asalin abin da ya gurɓata duniya ma ga baki ɗaya kenan shi shine saba ma ma'anar wannan aya in ka ga mutum na bid'a wannan aya ce aka saba ma ka ga mutum na shirka wannan aya ce aka saba ma in ka ga mutane na yaƙi suna rikici suna gaba suna husuma to wannan aya ce da kowa ya tsaya ga abin da a fassara wannan aya da an zauna lahiya kuma da har abada ba za ka shiga wuta ba eh, domin haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi don Allah in ana abubuwa ana cuwacuwa, ana rikita rikita don Allah abinda bai shahe ka ba kada ka sa bakinka a ciki ka ji dai ana gaddama ko ana magana kai ba sulhu da kai ba kai ba taimako da kai ba kai ba warware al'amari da kai ba kawai ka tashi ka tsoma baki ka kawo kabli da ba'adi da abinda in an ce wai kai wani shi matsalar gama ya ta faru ka yi curko-curko ba sani ba amma ka suke gari da ba da labarinta shine Allah ya ce a ka na musulmi wala kafa ma laysa laka bihi ilm kada ka bibiyi abinda baka da ilimi a kai ne ma'anan kada ka tsaya ma wani abu wanda baka da ilimi game da shi abu ne ya kamata a ce na ilimi na sanin yanda yake to kawa Allah in baka sani ba ka ce ka sani don Allah shine ma'ana aya in baka ji ba ka ce ka ji don dai babba ta za ka yi kuma shaida zur za ka yi haka nan in baka gani ba don Allah ka ce ka gani kawai abin da baka sani da yake ba ka ce Allahu alam ce baka sani ba kada ka tsaya ka yi wani dununu-dununu ka kawo ƙarya ka halakar da kanka ka fada kuma cikin alama ta zama ta siffofin munafukan Allah ka sani sake haɗi da kake ganin kuna yi ko wani ya haɗi abin da ya ga dama kada ka yi tsammanin Allah ya yi watsi da wannan abu don haka ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula lalle ne ka sani ji in ka ce kaji kuma baka ji ba to cewa da kai kaji na a yi ma shari'a nan akai ne duk abinda kuma ka saurara ka bari kunnen ka ya ji to za a yi ma shari'a akan abin ka ji za a yi ma shari'a akan abinda da ka ce ka gani za a yi ma shari'a akan abin da kace ka sani alhali baka sani ba alhali baka gani ba alhali baka ji ba kuma in kuma jin tabban kaji amma wani abu ne mara kyau ka ji. kuma baka tuba wadda jin shi ba ka ɗaga daga wurin ba da a yi ma shari'a hakanan duk wani abu na a kaddara ka gani amma abin da ka ganin kuma bai da kyau to da bai da kyau don mi ba ka ɗagawa daga wurin sai ka tsaya haka ciri ba gani alhali ganin mugun abuna ka ciri ba ji alhali ji din nan na haram ne ka ciri ba ilimin abin alhali sanin wannan abin ma haɗari ne to Allah ya ce wallahi zai tambaye ka kullu ula'ika kana anhu mas'ula kowanne daga ciki wallahi za a tambaye ka a ranar alkiyama don mi kada kuma kaifa kada lima kada wa kaifa kada wallahi za a tambaye ka don haka al'amari ko da yana yake wallahi ka kubuta da imaninka ka kubuta da addininka konan duniya kaɗai aka ce a kira ka kotu an yi ƙarar wane da wane kai ne shaida kai kasan kana cikin damuwa to ballantana kotun ubangiji su bi subhanahu wa ta'ala don haka komi za mu yi a kan bidiyon Allah muke yi kana ta ba da labari tsarar ma da azumin kama ga baki ka ɗora ba da labarin abinda da ka san wada an ka yi shi ba musamman ƙwaron yaga siyasa ka yi ta labarin abin da tsakaninka da Allah in an ce maka tsakaninka da Allah gaba gare ka an ka yi zai ka ji a ah, haka ni ji ana hori to cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwa hudu da ya ambata ya ce wani hakun an kila wa kala musulunci ya hana ku yana hanin ku daga an ce an ce waro ya kaza waro ya kaza wani ya ce kaza ni haka ni ji ana haɗi ko ku ai ga bbc ni jiya watakila ma wallahi bbc ma ba haka ta haɗi ba america ma da kace ka ji ga voice of america da wani wanda ya ji sai to ya ce a kai ko ni hona ji ba kuma haka aka yi ba to wallahi to haka aka yi in ji mu abu da kunne na sai ka ce to ɗaya sai ka yi browsing sai ka kamo wannan tashar da wannan ƙarhe bakwai ɗin ko shida ko shida da rabi sai an kawo magana sai fito Allah ya kasan shedanni kamar haka ne jiya saboda haka ku yi takaɗanɗan ta hanyar yawan ba da labari musamman ba da labari na mummunan abu ga wani wanda zai zubar da mutunci ne ko zai zubar da kima ne ko kuma an da wani ya gane shi dai ga wannan mutum ai ba mutumin kware ba ne ke yasa Allah ya saƙangi iri-iri ga abin da ya shafi zina dole sai an samu wa'annan shaidanni guda hudu in ba shi ba ka yi shiru abinka na saboda me wannan yana ɗaya daga cikin abin da ubangiji ya hana gare ka matsayinka na musulmi saboda mi saboda siffa Allah ce kaga an hana kaka yi ma wani gori wanda ka ba wani alheri karka yi mai gori ni ke mai kada ni ke mai kada kada ka yi dalili saboda siffa ce ta Allah Allah shi da cewa na yi maka kaza na yi maka kaza ashe bai yi ma kaza ba ashe bai yi ma kaza ba to don haka ba a son ɗan adam ya ɗauki wannan siffa domin na ka siffar na kisa ce domin in ma kyauta ka bashi ka bashi ne da izinin ubangiji ne inda Allah bai tashi ba wallahi baka bashi kuma kai da ka ɗauka ka bashi asalin abin kai ma Allah ya baka saƙo ne nashi don ka bashi wallahi hadda mataka da kake yin sawo magumi ta yi to ta ci ka ɗauka wai ka ciyar da ita ciyarwa na tsakani da Allah ba kai ka ciyar da ita ba wannan mujadi ne kawai amma ciyarwa na haƙiƙiyya wallahi Allah ya ciyar da ita wannan abincin da kaga kaje ka nemo akwai rabonta ciki amma Allah ya tunda tana ka sai ya haɗa rabonta da rabonka da naɗiyanka sai ya damƙa hannunka don ka zo a yi tukunya ɗaya kowa ya ci bai hana Allah ya baka lada don abin ta hannunka ya zo saboda ka jin kai nami girman kai nami izza ta mi daga cikin magabata akwai halil ilm akwai wanda in ka gabatar da shi wa'azi ya ji an kabbara an kamba shi doktor kaza sheik kaza kaza kaza sai zama ne kita tashi sai a yi ta ana ce mai wani ko ba ka da ce lalala intazir shi wai intazir saurara sai ya zama ne sai ya riguma kabarbarin an ɗan fara ɗan ganin laihi ne ma an ɗan rage rugudin abin shi kuma girman ka na kabba ma shi da aka yi ya zube ƙasa sai ka ji ya ce al'ana kenan yanzu na isa in hau kujera in yi karatu amma farko da an ka kamba ma shi ya ji ya shiga izza shi yasa yana da kyau a rage kamba mamu a rage kamba mashugabanni wani in yana yabonka wallahi sai hankalinka ya tashi sai ka ji kamar ma yana so ya baka siffa Allah sifatul ilahiyya subhanallah wai ma ina in kace ma mutum malam balle haka ce mai sheik balle ma ka samu wata kalma ina laifi ka yi ta tattaro abubuwa iri iri iri iri saboda ka ya kamata a rage saboda shaidan da kake ganin shi baya da kyau sai hawan da Allah ya tsare shine Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha kada kai tafiya cikin ƙasa abinda an marhan izza kana takawa kana jin kai kana jin kai wani ne Allah ya ce kar yi wannan saboda dalili na farko innaka lan tahrik arda kai ai baka iya bulla ƙasa da girman ka ka kanka ka taka ƙasa kana wani izza wai kai wani matsayi gare ka halan takamar da haka yi ƙahon kana iya ɓare ƙasa da takamar kana wani izar gaba kana wani tadda kai walanta balugul jibal ma tsola kuma ai kana wani izar gaba halan kana iya tsawon dutsen uhudu ko kana iyawa wurin tadda kai kana jin kanka to halan kana iya tsawon duci dutsen harauta mutumin da bai wuce ma ɗauko shi da ɗan ƙaramin dutse a jehoi ga goshi ya ce wayo ni Allah saboda haka yana da kyau mutum kamar da annabi lukman ya karantar da ɗanai a lura da wannan sai ce da shi faƙasir fi mashayi ka waga zod mata faƙasir fi mashayi ka ka tsakaita a cikin tahiyarka kada tahiyarka ya zama da taƙama kada kuma tahiyarka ya zama kamar wanda gida ne ya kama da wuta kullum mutane suka ganka sai su ga baka da nutsuwa ka dinga tahiya tsakatsaki ya mahi motsa lahiyar jikinka kuma ya hi amfanar da kai sawarka subhanahu ta'ala ya haramta maka tahiya da jin kai da takama duk da wannan abin cikin zuciya yake hitowa akwai wanda yana yiwa hai'ar tahiya ta a haka nan amma dai zuciya ta yi ba haka take ba don takama tana tahiya tsakanin zuciya ne da gabai to koyaya na dai mutum ya yi ƙoƙari ya kamanta don kada ya siffantu da da wannan siffa mai haɗari kuma ka yawaita istighfari in ka ji kamar wani abu na girman ka ya kama ka yi istighfari kuma ka aikata wani aiki na da tawadi'u wanda zai rage maka izza kamar irin yau juma'a da sahe wannan masallaci suna wa sharar masallaci to sai ka yi ƙoƙari ka shiga ciki ka ɗau tsintsiya a yi shara da kai don ka nuna mu zuciya ka kai bawa ne na Allah haka nan ran da ake gyaran magewayi ka je toilet ka ɗebo ruwa da bokiti ka zo ka wanke toilet don ka gwada mu zuciya ka cewa kai ba kowa ba ne وهكذا نعم وقصد في مشيك ومقص من فوزك سورة الإسراء إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك دكن waɗannan ababe da aka faro tun daga lata ji'al ma'allahi ilahan akhar ha aka shigo wa ƙadara buka Allah abudu illa iya aka zo akan wabil ne isana aka zo akan wabidil ƙurba aka zo akan wal yatama aka zo akan wal masakin wal jadami wa ibn <clears throat> hakada dukansu kullu ula'ik kowanne ɗaya daga cikinsu ko dukansu ga baki ɗaya kana ma da kana uhu, inda rabbika makaruha wato laifin wannan abun kowanne ɗaya daga cikinsu aka cicciɓo shi aka ajiye shi gaban skelin awo na ranar ƙiyama kai wallahi laifi ne abin kyama makaruhan abin kyama ne a wurin ubangiji subhanahu wata'ala ba wai larabci ne na makaruhi na fikihu ba wannan wani abu ne daban makaruha ne na abu ne na abin kyama domin an dibi nau'in azaba shi azaba ce mai girman gaske saboda haka sai mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye don dukkaninsu kaba'iratid dunub ne su kaba'irai ne ba wani daga cikinsu mai sassauci shi yasa aka tara su gaba ɗaya aka karanto mana su ɗaya bayan ɗaya muna roƙon Allah ka ba mu ikon kiyaye su daga cikinsu mafi haɗari shine la taj'al ila ilahan akhar shi yasa ma zai sake maimaita maganar nan saboda ya ƙara buɗata da tauhid ya kuma ƙara ruhe ta da da tauhid don ya gwada maka haɗarin shirka ya gwada maka munin da ke cikin bautan wani Allah ba Allah ba sai ya ce mai sai ce dalika min ma'auha rabu ka min hikima ya lalla, wannan fa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ubangiji subhanahu Ta'ala yayi maka wahayi a su minal hikima. Hikima a cikin alkur'ani takan zo da ƙa'idar larabcin sentence na aya wani lokaci yana iya zuwa ya ce alkitab wal hikma sai dauki ma'anan alkitab alkur'an wal hikma a sunna ko kuma hadith nan kuma yakan zo mimma auha ilayka rabbuka min alhikma alhikma huna alahkam shine hukunce hukunce na na dokokin Allah subhanahu wataala shine abin da yake nufi da hikima anan duk abin da ke cike dokoki ne da hukunce hukunce ne da subhanahu wataala ya hana ka wa'ansu suna iya fara cutatar da kai tunan duniya ba sai lahira ba da kai daga cikin waɗannan abubuwa da aka ce ka bari to in ka bari ba ba wai sai lahira ba tun nan duniya zunubin su yake fara amai yakan yi gobara ya cutatar da kai tun a nan duniya ballantana a kabari ballantana a hilin alkiyama Allah ya kare mu shi sai ya dawo da kalmar farko sai ya ce don haka sai sake maimaita ta in ka duba ya faɗi maganar nan cikin wannan hukunce-hukunce ashirin da biyar aƙalla sau uku kenan ya buɗe da su ya zo da ita tsakiya ya sake dawowa da ita wurin rufe waɗannan hukunce-hukunce gaba ɗaya sai ce wala ta ja'al ma'allahi ilahan akhar ta koyaya wallahi kada ka kuskura ka, ka sanya ma Allah eh, wani kishiya abin bauta ta kowane ɓangare ko ƙaranci ka ce don Allah don annabi karkayi karkayi in dai za ka roƙo ka roƙe shi kawai shi Allah shi kaɗai ko ka roƙe mutum ta hanyar zumunta wata ƙula halladi ta sa'alo na bihi wal arham amma dai kada ko ka ce ma mutum don Allah don annabi jama'a don Allah don annabi jama'a don annabi jama'a don Allah kar ka yi wannan in dai za ka gama mutum ka gama mutum da ubangiji subhanahu wata'ala kuma kada ka aje komai a jikinka don mi don kariya ga bala'i don wannan akwai siffa ta rena Allah akwai siffa kuma ta ta wautar da hukuncin Allah domin idan ka aji wani abu na tsaro a jikinka kamar laya kamar karhu kamar daga kamar wani tsibbo kamar wani abu ka aje shi mai maka kariya to ina magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mala'ika jibrilu cikin rukunin imani shida yace wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharri kai imani da kaddara wadda take ta alkhairi in ta same ka ba iyawarka ba ne taimakon Allah ne da wadda take ta kuka ta shari ka yi bilibin wani abu ne daga Allah kuma an gaya ma mahitarta da abin da za ka faɗi da sakamakon abin da Allah zai yi ma ala ya halin ba wata dubara da za ka yi ka ce kana da ita bari ka aje makanka wani abu don ko wani miyagun ƙaddarori wannan abin zai kare ka in kai haka karan ma Allah subhanahu wa ta'ala wato kana nuhin ka isa ka hana iko nai ya cika kai ka isa ka hana abin da ya kaddara ya kai gare ka wallahi ba za ka iya ba saboda kamar ka guda shine istighfari da addu'a istighfari kuma ka ga mai da abu ne wurin Allah tunda tuba ne addu'a kuma mai da abu ne wurin ubangiji tun da roƙo ne kai suratul hadidi tana faɗa cewa ah, wa ma asabakum min musibatin na ma fil ardi wala fi anfusikum anna zalika likai la ta'asau والله والله لا يحب كل مختال فخور ها ولا تقربوا يكي ba eh wala karshe ba wala ta fara tafarahu bima atakum kinan wa ma asabakum min musibatin fil ardi ko ma asabakum min musibatin na ok babu asabakum ko ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum in dai duniyan nan ne ba wani abu wanda zai same ka a doron duniyan nan gaba ɗaya wala fi an anfusikum zamo accident shine fil ard accident something happen without planning kana cikin tahiya kawai sai an yi hadari sai dutse ya gangaro ya iske ka zaune ya bare ma kai ko ya fashe ma kafa ta ga wannan ba wani ne ya maka wannan ba masiba ce ta ƙasa ba mamaki kuma tsaye kake ƙarƙashin itaciya sai reshen ta ya ɓarshe sai ya faɗo ya ƙalle maka cinya ka ga macibar ƙasa ce ba wanda ya yi sabbaba maka wannan to ire-iren su duk inda suke faruwa Shi ne Allah ya ce ba da wata masiba za ta same ka a cikin ƙasa wala fi anfusikum ko ku, a'a kai ne da kan kama ka ƙure a dakan mota ka tuƙo ta tarararara gada ta yanke baka sani ba ka loda ka fada ko ko ka bugi wani abu ko taye ka ta a a'a ko kuma wani ne dai da kan maki ne makiyin ka ya kula ma sharri eh, don akwai lokacin da wani na ya kula maka haka wani lokaci kuma ba makiyin ka bane kuskure na yi amma dai shi asanadi na abin da ya same ka ya same ka to ɗayan biyun nan ko dai accidentally ne haka dai abu ya same ka a duniya ko kuma wani ne dai ya kaddara maka hadawa cikin wannan fitina ta hanyar makircin da ya ma ko ta hanyar kullama da ya ko ta hanyar makami da ya sama fai babu shi illa fi kitabin face shi Allah ya riga ya san da wannan abu yana cikin littafin shi na lauhin mahfuz min qabli an nabra'aha tun ma ba a halici azab ba a ma halice ka ba ko ba a halici azabar ba Allah ya riga ya rubuta ya kaddara ga abin da zai same ka ku diba tun san da lauhin mahfuz yake a lokacin nan babu annabi adam amma yanzu ga da kake yau magana tana nan rubuce tun ba a yi annabi adam ba tun ba a yi hawa'u ba alaihi masalatu wassalam tun babu samai bakwai babu ƙasai bakwai min qabli anna bara'aha tun ma babu duniya babu alamunta wannan allo yana nan tunda shine shi farkon duniya alƙalami shine farkon duniya sai bangon allo na lauhin mahafuz shi alƙalami shi Allah ya ba umarni oktob ka rubuta abin da ni Allah ni kaddara faruwa ta yi sai ta zane har ya kare komai da komai saboda kai an ce maka shekara miliyan nawa ka ga wallahu alam amma abin nan bai same ka ba sai yau juma'a da la'asar sai kawai wani ya zo da mashin ya buge ka ko kuma ya zo ya yi maka wata ɓanna ko ya dawo maka wata hasara ko kuma ya cutatar da kai amma wannan abin dama oridi yana nan a lauhin mahabuz tun ma babu ma Allah bai ma yi sammai ba bai yi ƙasai ba balle a yi adam balle a ce kakan kakanka kowa ma babu amma wallahi duk abin da zai same ka yana na an riga an tsara shi kuma an rubuta shi Allah ya ce ina zalika ala ya kuma ka sani Allah shi haka abu ne mai sauki abu ne mai sauki Allah ya tsara haka tun ma kakan kakan ka bai zo ba an san kana nan tahe an san surarka da yanayinka da ayyukanka da musibar da zai same ka da alkhairin da zaka samu wallahi Allah ya riga ya san da wannan likai la ta'asau ala ma fatakum Allah ya tsara haka domin ya maka wa'azi kada ku ku yi bakin ciki ga abinda da ya kubuce maku la ta'asau ala ma fatakum in zabe kuka tsaya a wani fati kuka fadi ko da ma kirci ne wani yayi kuka fadi ko da a ringizo ne aka yi kuka fadi ko da cin hanci aka ba INEC ka faɗi wallahi hukuncin nan daga Allah ne ba wai don Allah ya yarda da zalunci ba a'a amma ba a iya hukunta abu ko barawaye ma sata wallahi kaddarawa ce don haka don ka salle kai la ta asau alama fata kuma abinda kan nema baka samu ba Allah bai kaddare shi da ka same shi bai na cikin hadisin muslim wala tafarahu bima atakum kada kuma ku yi alfahari farin ciki na nariya na jin kai na izza na alfahari akan abin da Allah ya ba ku marmakon haka ku yi shukur ku yi godiya ku gode ma Allah subhanahu wata'ala ku yi lafuzza mai kyau ku nuna kokari ne na ku nuna iyawa ubangiji yana da kyau dan siyasa a ce kafin ya kai ya ci zabe har ya zama gwamna ya zama ne ya san kalmar da ya kamata ya amfani da ita wurin in yan jarida na hira da shi yaya ka ji da wannan nasara da ka samu kamata ya ka fara cewa alhamdulillah mun gode ma Allah ba dubaran mu bace ba iyawa mu bace amma da an ce yaya mai ji da nasara nan da ka samu ce a dama mu mun san nasara gare mu take <laughs> saboda ka kai tawadi'u ka sa khushu ka kankan da kai ka mai da abubuwan nan ga Allah ka nuna Allah iyawa shi ce ko wani abu kudi ba almajirai duk sanda kawa mutum tambaya ya baka amsa da aya ko da hujja da dalilai amma in ya kare sai ya ce maka Allahu alam ta koyaya mutum duk irin dalilai ne da hujjoji ne da karatu ne in yayi magana sai ka ji ya ce wallahu alam me yasa saboda ana so ko menene a karantar da kai ya kamata ka mai da ko menene a wurin Allah domin ƙarshen aya sai ya ce wallahu la yuhibbu kullu muktalin fakhur Allah bai san mai yawan takama mai yawan abin alfahari haka nan e, idina nan tahe don Allah in ya da mana an jarrabe ka da in kai katan riga tsadaddashar da ka hito kai dakin kana jin wani izara na idi don Allah daura kayanka na agaji ka ka kai idin ka ka dawo saboda shedan ka toshe mai kafa ko kuma ka dai bide wata ita da ba ta samu ka wannan eh, mace amma gaban mijinta idan ta yi takama ta wannan salo ne na gyaran aure sai a ce ah ta gajin kai kai ko kai nema don ha gani amma kai dai namiji to ba dalili domin ba abin da ka iya yi wanda ba gudunmuwar Allah ba ne subhanahu wa ta'ala shi ne ƙarshen waccan aya suratul isra'i ya ce min domin asalin mutumin da yake da izza da takama to zai jarrabu fatulka ya zama ya jefar da shi kaga ba ma shigar da shi ba wurgar da shi don a nuna cikin wulakanci mai da'a za a jefa mutum a wuta ɗin idan akwai izza da girman kai to saboda girman kan nan nashi to ko da zai shiga wuta tare da 'yan wuta to shi tun da akwai warantin girman kai ciki nai to in za a jefa shi fatulka za a jefa shi wulakance in aka jefa shi cikin wuta akan me kuma maluman yana abin zargi ubangiji na zargi ne da ba dai kai ka halittar da kanka ba to girman kai ne izza ta ko karin gashi baka yi ba a cikin jikinka na karin akai fa ko wani abu cikin jikinka baka yi ba duyi ma akai to izza ta kai waye kai da numfashinka ma baka ake yi kana yi ba naka bane jinin da kake gudana kana rayuwa ba jininka bane halitta shi aka yi aka sa ma a cikin jiki zuciyarka da take bugu har kana numfashi iko ne na Allah to izza ta mi girman ka yi nami don haka sai Allah ya zarge ka zarge ka da irin wanda ya zargi iblis ya zargi shedan madahuran ko kuma kana abin tunkubewa daga dukkan wani nau'in rahama wato cajin wanda ya shiga wuta da girman ka yana da hadari na farko zai shiga da waranti na zargi na biyu kuma za a kaddara mai cewa dukkan wani nau'in rahama Allah Allah ya haramta mai ita shine ma'anan madahura an tumbuke ka ga dukkan wani abu na tausayi na Allah kai an haramta ma duk wani abu na jin na Allah kai an haramta maka shi tunda kai mai iza ne kawa kanka tunda kai ka ishi kanka mai girman ka ne to kawa kanka to wannan yana cikin hadari eh, ya zama akwai bala'i don haka sanda dukkan satuwahi kuma yan agaji ma ku yi taka tsantsan don sau da yawa in mutum ya satuwahi nan ya tanke Yasa ka hada ta ya ga an cika shi da mukammai sai ka gama ta hiya tashi akwai dan wani abu na <laughs> na fela-fela a cikin cikinta saboda ka duk abin da za ka yi karka bari iza ta kama ka ko da ko matsayin nan kana da wani matsayi ka yi ƙoƙari ka ka abin nan ka tafi a hankali na taba tambaya sheik musa ayuba lukuwa na ce mai malam me yasa in kasa riga sai in ga ka lauye ta ga wuya yanzu an kai ma ɗunki sabon riga amma sai ka lauyo ta ga wuya wata rana kuma sai in ga ka taro ta karun gomo ga hannu me yasa kake yin haka nan sai ce saboda in ya sake ta wada aka sa sai ji awa ta mai dan wani dan izza izza shi yasa sai ya lauyo ta ga wuya don shi wulakanta ta nace yayi <laughs> da yawa ahli sunna ba ku san lokuwa ba wallahi malami ne da muka yi shekaru muna wahala da'awa tare da shi wasu jarabobi ne suka shiga da shi da malam bello yabo shi malam bello dai kuna ji ne shi eh da yake dan take ne ko <laughs> to ta abin nan tare muke da sulukuwa tun wajen 1980 saka shekara nawa kenan yanzu arba'in kenan ko hmm, arba'in da eh, ats ba arba'in kenan ba tun dai wani lokaci haka muke tare da su mutane ne waɗanda su suka yi shimfiɗa a sokoto state eh, da su muka sha wahala wurin zagaye duka sokoto state kafin a yi damfara a yi kebi yan abubuwa ne suka shiga amma dai alhamdulahi akwai fahimtar juna kuma ana tahiya tare a da'awa muna roƙon Allah shirye mu gabaki daya wallahu a'lam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بكرة على القرآن الجمعة رسولهما من الشيخ أبو بكر عبد الله الجروح أرجو تعالى على ما قدر الله متعمدا من أخذ على أعمال الخير وجمع لنا النصر على رب المعرفين آه، سيدنا النووي سمع الرسول الهدي A abubakar sanina al'ashiyar na, ya aiko da kuma naira dubu da ta hannun wani a tare da za a ka a kasu saurari Allahu akbar Allah ya saka mishi da alkhairi kun ga wannan ya ya kware mu duk abinda muka ya riga ya rigaye mu to Allah ya saka mishi da alkhairi akwai shi amma فمثل مجلس شيني أتدعو كرنا ألا يمع لا يمسع سوى يكون أنه to Allah ya gafarta musu to Allah ya ji kansu a yi haƙuri Allah ya gafarta musu ko da rana ɗaya suka rasu haka Allah ya ƙaddara so a yi haƙuri kada ɗauki wani abu a ciki a bar ma Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minun na wanda za a gabatar na jirayen a gobe a sabar da karfe tara da a wannan masallaci ana sanar da malamai na islamiyya da iyaye a sanar a ba su hadisai wani zuwa sauraron wani ma'adara